annabi isa wa yukallimun nasu yana magana da mutane filmaha da cikin guyya ai ɗifilan yana yawo kawai wakatil kalami gabanin lokacin magana annabi isa alaihi salam yana mai magana da mutane lokacin da yana cikin ragan goyo aka so a jihi uwa ta da zina ya ce a'a wallahi uwa ta ba mazina ta ba kuma ni bawan Allah ne an samu ga abin da ya bayyana yara uku sun kai magana suna cikin ragan goyo annabi isa shi an na uku akwai sahibu yusuf akwai sahibu Juraij, akwai annabi isa waɗanda su sun kai magana suna cikin ragan goyo al'amari na allah na wadda allah ya kaddara haka abu ka faruwa don haka ya magana yana cikin ragan go ai difinan yana yaro kabla lokacin kalami gabanin lokacin magana wa kahalan yayi magana lokacin da ya zangwarzo kai wa min salihina annabi isa na cikin mutanen Allah na kwarai Allah ka samu cikin na kwarai ya gaba قالت رب أنا يكون لي ولد لم يمدسني قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له قالت سي مريم تجي ورب أبنجي anna yakunu li gulamun Allah yakunu li waladu yaya ɗa zai zama wa gare ni kai fa ta ƙaƙa ya kunu li waladu ɗa zai zama wa gare ni alhali walam yin fasini basharun mutum namiji bai shahe ni ba bi ta zawuji bi ta zawuji da aure wala gairi balle wani sa ni dai ban da miji ban yi aure ba kuma ni ban zan kawo ba ni zina ta ƙaƙa zan samu ɗa قال كذلك haka nan ubangiji yake halitta abin da ya so min halki waladin na halitta tsamin ki gare ki bila abin babu uba maryamu ta ce na'am yace an riga an gama za ki haihida baki da miji al'amari sai Allah kuma idza qada amran idan Allah ya lahi hukumta ta al'amari arada yayi ne ya halitta al'amarin nan fa inna ma yaqulu Allah yana ta lahu ga al'amarin kun zamu fa yaqulu sai abin shi ta zamuwa ai fa huwa yaqulu sai shi ta zamuwa to haka na an kai Allah ya halitta annabi Isa da kalmar kun jama'a akwai mai iya hanawa haka Allah ya kaddara ya ahalice kan nan bari a faɗa miki matsayi nai kuma wa yu'allimuhu alkitaba Allah yana sanar da shi rubutu jiliyai wa qur'a bin nuni alhaq rubutu aw jinsul kutub ko ko nau'i na littafai al-ilahiya na ubangiji wal hikimata Allah zai sanar da shi hikimomi wat taurata Allah zai sanar da shi a taura wal injila Allah zai sanar da shi injila ku duba ga da cikin ga da ana magana halitta ba ko halitta shi ba ciki ne bi suranta ba amma an wada ma mahaihiyarsa dan Muhammad mallamina. bayan haka nan danki ba annabin Allah na Allah zai ba shi hikimomi jama'a akwai darajar ta haka babu to ƙara da ƙarau maryamu wa annabi isa tana cikin mutanen da ƙur'ani ya ambata waɗanda ba annabawa ba domin alƙur'ani ya ambaci wasu mutane ciki na waɗanda ba annabawa ba maryamu na cikin kuma cikin mata ita ita shehu abdullahi bin fodoli ta gama da Allah da rahama ya ambata mu da su cikin littafin tafsiri waɗanda qur'ani ya ambata gaba ɗaya duka duka waɗanda ba annabawa ba yake wahum uzairun tubba'ul luqmanu yusuf daluta wanda suwaru maryamu qat wa abuha imrana taqiyuha wa afwa kharun abinda shehu abdullahi yake faɗa waɗannan bai suka guda biyu Ya ce waɗanda qur'ani ya ambata waɗanda ba annabawa ba daga cikin su akwai uzayr sannan akwai tubba sannan akwai luqman sannan akwai yusufu ba yusuf wancan ɗan yaqubu ba akwai yusuf ibn rashid ibn yusuf ibn yaqub wancan yusuf jikan annabi yusuf na qur'ani ya ambace shi sai cikin suratul ghafir kana ai karanta ayan nan kan mutu wa laqad ja'akum nusukum That's right. to wannan yusuf kenan don haka shi ba wancan yusuf na ba ko ka ganai ka raba su in ka fassara da wancan yusuf ana raba kurkurani ba kai daidai ba don haka annabi mu annabi isa alaihi salam Allah ya karantar da shi waɗanda abubuwa ya ba shi hikima ya ba shi a taura ya ba shi injila da haka nan وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية wato Allah maɗaukin sarki yana aiko annabawansa manzanninsa da munasabar lokaci duk ba annabin da za a aikowa za a aiko shi da munasabar lokaci annabi musa alaihi salam lokacin da an ka aiko shi yan sihiri suka aga suna ganin su an manyan mutane babu wani babban mutum sai wanda ya zan ya kai matuƙa da sihiri sannan annabi yusuf alaihi salam lokacin da an ka aiko shi shi kuma mutanen wannan lokaci abinda suke aga da siya wato annabi abinda isa alaihi salam lokacin da an ka aiko shi mutanen abinda suke aga da siya suna ganin likitanci shi babban al'amari babu wani babban mutum sai likita warkar da ciwo da sauransu to da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam yace wa yaj'aluhu Allah yana ya shi rasulan manzo ila bani Isra'ila zuwa ga ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam ba tun cikin kurciya aw ba'da al ko bayan balaga to Allah ya sanya annabi isa manzo wato tun cikin kurciya Allah ya aiko shi bayan ko kuma bayan balaga faka jibril sai jibril ya yi busa bayan magana da an kai sai mala'ika jibril ya busa fi jaibi dir'aha a cikin aljihun riga maryam fa hamala sai ta ciki wa kana min amriha ya zan daga cikin al'amarin maryam ma zukira abinda an ka ambata fi surati maryam a cikin suran maryam falamma aka Allah lokacin da Allah ya aiko shi ila bani Isra'ila zuwa ga bani Isra'ila qala lahum annabi Isa ya ce gare su anni lalle niya haka ni na zo muku anni ni bi anni cewa ni karfi itukum na zo muku bi ayatin da aya alamatun alama ala siliki akan ta, ne da daga gijin hiya ita wannan ayat anni wa fi qira'atin bi kasri sinafan a haluku lakum ina halittawa gare ku abin da yake ce musu kenan usawur ina suranta lakum gare ku mina tsini daga yunku kaya ake ɗaya da kamar misalin tsuntsu zani halitta zani mulmula gare ku wata halitta mai kama da tsuntsu misal surati misalin surarsa falkafu ismul maqul in ni halitta ta fa'an kuhu zan busa fi cikinsa a dalilin likafi zan busa mai rayuwa in ni busa cikinsa fa ya kunu sai ya zamo ɗairan tsuntsu ko fi ƙira'atin ga wata ƙira'a ɗa'ira amma bi iznin lahi da yarda Allah bi iradatihi da nuhinsa fa khalaqa annabi isa alaihi salamu ya halitta lahum gare su kufash wato girmagi wanda muna kiransa sa bilbili misa ya halitta shi gare su domin shi a tsuntsun da ya cika halitta da babu wani tsuntsu mai irin ta. halittar wannan tsuntsu babu wani abin da adda halitta irin tashi halitta yana tashi dai ba tare da jawarki ba irin zagogin gashin da aka tsuntsushi bai shi sannan shi bilbili ko je mage waɗahu a sananu hila da haƙura kuma matarsa tana haila kuma bai gani da rana ko bai gani da daddare lokacin da rana ke faduwa rana gab da ta faɗi to bakin faduwar rana zuwa sa'a guda iya ta gani ne kenan sannan bakin keto alhijir zuwa sa'a guda iya ta gani ne kenan da wuri da ke ta yi yayi haske bai gani babu ƙwaron da adda halitta irin tashi sannan yana da kunnuwa sannan yana dariya wanda mutum kai don haka annabi isa alaihi salamu ya halitta musu wannan tsuntsu mai wannan cikin halitta kamar akmalu ayran ya yi kowane tsuntsu cikin halitta fa kana ya ya zan yana tashi wa hum yanzuruna suna dubi ne fa iza gaba in ya faku an ilimin ga idanunsu ta kada sai ya fadi mai madaki Annabi Isa alayhi salam yace kuma mu ubriu ina wakar da al'akamu makahu wanda an haifa da makamta ka san babu abin da adda wuyan magani cikin masu turuta irin makahu da kuturu to ba makahon da ya makabci ba makahon da an ka haihuwa makaho annabi isa ya nemi addu'a Allah ya warkar da shi Allah zai wuli da ama wanda an ka haihuwa makaho wal abratu da mai ciwon kuturta mai ciwon farak ya zafi kuturu kenan wa ka sahu ma yake keɓance su da zikiri an bato ne annahu ma domin su da'a aya su ne masu ciwo mai wai magani wa kana ba'athu ya zan aiko annabi isa fi zama da ɗibi lokacin ibila babu wanda aka gani babban mutum ba likita ba to kuma annabi isa alaihi salam wa abra ya warkar tiliyomi da yini guda hamsin na alfa mutum dubu hamsin bin da addu'a guda ni at biya bi sharɗin imani sharɗin imani don haka kowane annabi Allah ya aiko ga lokacin sai a aiko shi da abin da zai zo mu'jiza in jaye abin da mutanen wannan lokaci ka aga sun ku duba kiristoci ko ina sai ku ce ina suke yaudara mutane da magani suke yaudara kemis kemis wacce mu'jiza ta wuce amma suna nan bisa ga mutu mutunta a ah, abu bai an fara birgiti wa uke mauta annabi isa alaihi salam ya ce kuma ina raya da matattu amma bi iznillahi da yarda Allah kararahu ya maimaita shi linafi don kore ta hukumul uluhiyya don ka ake fi ilahuna don haka yake bi iznillah fa aha ya azara annabi isa ya raya azara sadiqan lahu abokinsa bayanan ko da ya dawo azara ya rasu da yan kwanuka kuma ya rasu ta ruki da an kai mai kuma ya rasu sama da kwanya ta zuri yace a gwada mai kabri ne a gwada mai addu'a ce tashi ya tashi ko da ya tashi kwanya ta an ce tana zuba wa min al-ajuz annabi isa alaihi salam ya raya wanda ake cewa ibn al-ajuz dan tsohuwa annabi isa ya raya shi yaya aka yi annabi isa ya wuce ana ɗauke da shi ga gado a mutu za a kai a turbuɗe sai ce wanga fa an kace Allah ya mai cikawa ya annabi isa roƙi Allah ya tashi ya tashi wa mutu ashir annabi isa ya raya ibnu ashiri ita ma an ce mai ta rasu ta yi kwanuka da rasuwa sai sai akan kabri sai addu'a da daddare Allah ya raya ta waɗanga mutane fa ashu sun rayu wawule da lahu ha haifu da su wancan abokinsa azara ba wancan azara umar annabi ibrahim ba don wancan ba na ba alifna ga ibn al-adud duk sai da sun ka koma shi ibn al-adud ya koma ga iyalai ne har an kai wuri shi ma wancan azara ya koma ga iyalai ne an kai shi. ita ma wata kuma mamiji ta an kaiwa ita nisa duk don mu'ujiza Allah ya yafi ga annabi Isa domin a jawo mutane su gane Allah kuma wa samumul nuh annabi Isa ya raya samu dan nuhu amma shi wa mata fil hali ya mutu nan da nan domin abin da suka ce in ka ce annabin Allah haki Allah ya aiko ka likita haki kana da mu'ujiza wadda ta shahi magani to karaya muna samu yace ina kabari ne yake sun kace mutum gwada ma an ka sai ga annabi Isa ga su an ka sai har da kabari ne yake gashi yarda Allah ya tashi ko da ya tashi kai da hurhura annabi Isa alaihi salam yace mutaka ka hurhura yace ya manzon Allah ko da ni mutu ina yawo sai na bai hurhura ba amma yanzu cewa in tashi da zai tashin alkiyama na tsoron nan yasa kai na hurhura alarama ya isi kadi ya gwada muku akwai ara ta gwada ranar alkiyama wahala nan tana sa kai kurkura Allah ka gane damuwa wa da hukum ku takuluna wa ma tadakhiruna annabi Isa kuma bayan duk wata gama nan wanda suka ce suna imani in da nu abin nan samu dan nuhu da takin samu dan nuhu da arewa da rasu da komawarsa ya mutu nan da ne koma komawa wasu yi imani wasu tsiya suka ce to in ka ce annabin Allah haki yanzu ni ni ciyo gidanmu kai ke ni aka aje ne in na koma yake to wa'una bi uku ina ba ku labari bai mata ku nuna ga abin da kuke ci wa ma tadassuruna da abin da kuke boyewa ta kuma da kuke boyewa fi boye kuke cikin gidajen ku min malamu uayinu abin da ban gani ba fa kana yakhdu shakhsan annabi isa ya zai yana ba mutum labari bima akalahu ga abin da ya ciwo bima ya kunu, da kuma abin da zai ci ba adu bayan haka yake kai yanzu ka koma gida an abi ma kaza kaza ba a ba kaza ba kace in sai kuma shi na zai ci jama'a in dai ga yarda da Allah ya isa imani ko bai isa ba amma wasu su hukun Allah ta ribu inna fi zalika al-makkur lalle cikin wannan abin ambato wallahi la ayatan akwai aya amma ga wa la ayatan lakum akwai aya gare ku in kuntum mu'minin in kun zama masu imani da Allah to ku imani Allah ta musu masu imani da ku na'am ومصدقا لما بين haka to kuma babu abin da adda matsala ga dan adam irin aka mai kunci ga abin da zai ci to kamin annabi Isa ya waɗannan mutanen an haramta musu wasu abubuwa nisa an haramta musu domin ko suna dawowa ga Allah to da annabi isa ya zo sai ce to a jaye musu wannan kanki jama'a ya musu alkhairi ko bai yi ba to shi na kuma na zo muku musaddika ina mai gazgastawa lima ne dai ga abin da gabana abdi gabani na min taurata na at-taura kuma nazo wal uhilla lakum don in halatta gare ku ba'd allazi hurrima alaikum abubuwan da an haramta gare ku an ambaci ba'd amma ma'ana kullu ga wannan ba'an ba sashi ba in halatta muku abinda an ka haramta gare ku fi ma uhilla lahum abinda an ka halatta gare ku min samaki na kifi sai an ka haramta musu ke kifi annabi isa zo an ka halatta wa ɗaya da tsuntsu ma la fi saka lahu abinda bai da kaya ko cikin kifi sai wanda aka kaya wanda bai ciwa sai da kaddaka shi an kabar musu amma duk wanda bai da kaya to an haramta musu wahiyar shauku shine kaya wakila an ce uhillal jami'u an halata musu duka fa ba'abu wannan ba'abu bi ma'ana kullu tana da ma'ana kullu kuma wajitukum nazo muku bi ayatin da ayatin rabbukum da ubangiji ku karrara hu takidan ya maimaita shi domin takidi wani ibna alai kuma don shi gini a kansa wa laha, ku ta Allah wa adiwuni ku min da'a fi ma kun bi da abin da nake umarnin ku da shi min tauhidillah na kadai sai Allah wa da'ati da wa Allah da'a jama'a wannan magana ya kamata su dawo su ga annabi Isa ko bai kamata ba to amma duk da haka an samu fandararo Allah ka ce ko yan uwa na'am إن الله ربي وربي inna Allah, annabi isa ya ce lallai ubangiji rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin ku fa abuduhu ku bauta mai kai hadha allazi amurukum bihi wannan abin da nika umarcin ku da shi ya to ku sani jama'un mustaqim shine hanya madaidaiciya dariqun mustaqim hanya madaidaiciya wa kazzabu sun hakare ta shi walam yu'minu bihi bi imani shi ba jama'a cikin nan akwai abin da ya kamata a kareta babu amma sun kareta ba su imani ba wato anan in ka ga mutum ya yarda da abin da a gaskiya sai in Allah ya nufi shi ruwa amma duwa da gaskiya ta za a waka ta za a shafawa a rika wallahi wani ya mutunta ba zai yarda ba sai wanda Allah ya kaddara Allah ka dora mu akan gaskiya na'am

annabi isa alaihi salam ya kira su zuwa ga gaskiya ya kira su zuwa ga tankawa ga abinda da Allah ya aiko shi to amma a ahassa isa minhumul kufra lokacin da annabi isa ya fahimci ya ji hassa ya ji alima ya iya sani al-kufra kafirci min gare su ne da hudiyawa ya san al kafirci ai adamu mu imani biyar shi imani shi to ku duba ba ma imani da annabi isa alaihi salamu su yi ba rashin imani da har ya ja musu suna da barbarun kashe shi wa aradu sun yi ne katala kashe shi li'annahum su kanu arifina sun zan sun zan masana min at-taurata ga at-taura bi annahu masihu shine mai gaskiyan nan al-mubashsharu li wanda aka yi bashara da shi ya fi taurata a cikin at-taura wa innahu cewa shi ya yansaku zai shafi dinahu addini muna tare da ku kun ga annabi ta shi ake ce masihu amma dajjal shi ake ce Ban bambance su igo shi yi mai mai gaskiya annabi ta ke shi ko wata masih mai shafu fa'ijiya Allah tsari mu shi kala sai annabi Isa ya ce man ansa ko kala man ansari wa ke taimako na a awani ke taimako na zahiban ta ila Allah zuwa ga Allah li ansura dan in taimaki ya addinin sa ya ku jama'a waɗanda da nake kira sun ki har suna buƙatar su kashe wannan dawa to ni yanzu zan ban nan wa zai taimake ni zuwa ga Allah don a ida sako qala al-hawariyuna talakawa mawanka da guga masu wanki da guga sun ka ce na hannu ansarullah mu ne masu taimakon addinin Allah wato galibi mawadata galibi masu mulki galibi masu ƙarfi ba kowa ka ba addinin musulunci goyon baya ba kaɗan na talakawa su ka runguma da faɗin magana ga annabi sun ka ce mu an ma taimakon addinin Allah a awanu dini wa hum aswa'unka su ne abokanin wato farfartattun abokai bahaushe in zai cewa abokin da bai da matsala gare ka ni kika cewa eh? ba ba da ɗaya wajen daɗi kenan aboki dai wanda bai da matsala ka ce ai abokina na amini kenan a'a Eh? to in ce ta aboki sai wasu gaba su gane wannan hausa aboki farfar ta ce wanda fari to shi shi kenan hausa wa hum asra'u isa awwalu man amana bi su a farkon da imani wa kanu isna ashar rajul sun zanna miji goma sha biyu ku koma tafsiri ku koma da tafsiri ya ce wa abdullahi kuna ganin wanda ya ambace su ya kwaɗi suna mutum su Allah ji kan shehu abdullahi min al-hur an samu ne daga hur hur bayan shine sa zuwa kwari. al wanda wanda ya tsarkaka wakila kanu kasari na an sun zama wanka da guga ya kuru na su ba suna sa tuwa hifari ai yi mai ha suna sa tuwa hifari su suka ce amanna mun sadaka sadaqana billahi mun gaskata da Allah wa shahad shahida ya isa bi anna muslimun mun bida ya isa ke di mun bida duk inda zaka na wallahi mun ba da waya ku duba waɗanda bayan Allah sun miƙa waya ga annabi Isa lokacin da wasu suna dubara kashe shi in imani ya raki mutum to ba komai shi ka tsoro ba الله كان دموع نعم ربنا آمنا بما أنزلت مع الشاهدين الله والله والله خير الماكرين ربنا suka ce ubangijin mu amanna mun yi imani mun ba da gaskiya bi ma anzalta ga abin da ka jittuwa min al-injili na injila wata ba ana rasul mun mu manzo isa fa kasumna ma shahidin ya Allah da na har lahira a rubuta mu cikin wannan shaida Allah ka kawo mu mun shaida daga gare ka bil wahdaniyati da kaituwa wa ya rasulika ga manzon ka isa bisirki da gaskiya qala ta'ala wa makawu ai ku faru bani isra'ila kafiran bani isra'ila sun yi maki isa da isa in zo da don sun wace ka bihi gari shi manyan katul wanda ka kashe shi gilatan kashin gila mun san kashin gila ko abin da aka kashin gila ka lalaci mutum ka gwada mai za ka taimaka mai sai ka da shi kashe shi ku karanta littafin shari'a ku ga wanda an ka bada hukunci a kotu sai an kawo mutum irin wannan kashe sun yi makirci makar Allah Allah ya maye musu makirci yan alƙa muna tare da kuwa an yi zibara a kashe a isa sai Allah ya ɗauko cikinsu ya jewa ma wani kamar isa ya alƙashi bu isa ya jewa musu wani ya kama da isa alaman ƙasar bisa ga wanda ya ne ƙasar lokacin isa ƙalo da ana ce ma wannan wannan mutum kada ya nusu kada ya nusu aka ce ma wannan mutum fa katalu sun kashe shi wa salabu sun ka tsire shi sun kashe shi sun tsire shi wa rufi isa sai Allah ya dauki annabi isa ila sama ya samar da shi yasa kai kullun suna koran sai a gice wallahi ba isa an gice ba wani na alaran ma ya isa hadi wa ma kata luhu wasu shi isa ba wa ma salabu wasu tsire shi ba su rike shi ba walakin shibbiha lahu sai dai an samu su kama da isa ina so kwa wannan dan aiki to mu koma ga ayatu wallahu khairu makirin Allah shine biyayyen sanin makirki mai makirki mai mai shi a'lamuhum na'am إذ قال الله

inni mutawafika ni mai karɓar ka ne mai damƙe ka mai ɗaukace ka nake ilayya zuwa garan min duniya daga duniya min gairi mutum ba da mutuwa ba Allah ya ce zai ɗauki annabi Isa zuwa gare da duniya ba da mutuwa ba aw bil mutu ko da mutuwa ko la'i wa mu kai ruka ni mai tsarkake ka nake mu mai nisan ta ka min allazina kafaru ko na sun kai kuma ina sanya waɗanda sun sadaku sun ka gaggauta bi na kana nusa annabtarsa minan nasara na daga nasara wal musulmi na musulmi domin musulmi duk wanda imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da isa annabin Allah na manzon Allah na ko ba haka ba to duk wanda ya wannan imani Allah zai sanya shi ko kallazi na kafa saman waɗanda sun kai kafirci duka da kai suwana wa humul yahudu sune yahudawa alunahum Allah zai daga musulmi gare su bil hujjati da hujja wa sahihi da takobi dannan ila mai da mata harana alkiyama kowa abinda zaki shi shi kali summa ilayya marji'ukum sannan makoma ku gare ni take fa aha kuma ku bi hukunci tsakanin ku yi ma kuntum ga abinda kun ka zama taksalifuna kuna sabani fi yan amri din na al'amarin addini jama'a muna jin ayat ga to mutum abinda duk shi shi da yawa na aka rin amma mabuga na ta saboda haka duk abin da za ka yi ita yi kokari in yawa wani bawan Allah ke cewa in za ka gina ramin mugunta gina dogo don ka wada ni ko ina cewa kaka gina duka Allah ki ganar da buwa na'am fa amma alladhina kafaru fa amman lazina amanu fa amman lazina kafaru amma waɗanda suka yi kafirci suka kiyarda da annabi Isa balle manzanta annabi Muhammad ko azumin zan azantar da suwa azaban shadida azaban matsananci a cikin a cikin duna da katale da kashi wa sabi da kamu wani jizati da yanka jiziya wal akhir da ranar alkiyama bin nari da wuta wa ma lahum min nasirin ba su da wani mai taimakon su maliki ne hana su daga azabar Allah Allah sai mana kariya daga azabar sa ya jama'a wallahi duk wanda ya rayuwa ga ta duniya ya gama ya sai lahira ya shiga wuta wannan ya gare shi dan adam abin da aka manka ba wallahi abin da aka gaba mai ban tsoro na Allah ya mun gudunmuwa wa amma allazina amanu wa amma allazina amanu wa wa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aika na ƙwarai wa yuwafihum Allah zai cikanta musu bil ya'i wa qul abin nuni Allah zai cika musu ujurahum la da dake su sakamakon ka Allah bai rabi wa Allah zai cika ma dai ka wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai sakamakon ƙwarai ga azzalumai ayu aqabahum Allah ne musu azaba ruya an ruwaito anna Allah arsala ilayhi sahabatan Allah ya aiko ma annabi Isa girgije farafa asku girgije nan ta ɗauke shi fata Allah ƙabihi umuhu sai uwa ta tara ta riƙe girgijen ba Allah ce zai ɗauke shi ba ya san aka yanzu girgije ya shi lokacin da girgije ya zo annabi Isa na takawa sai uwa ta riƙe girgije Maryam ko ka ta fushi da kuka sai zaka ce ka bani fa qala la hasiki ga uwa ya ke umma ya hankuli innal qiyamata tajma'una idan hankuli alkiyama za ta hada mu sai ka san akwai tausayi wurin ne haka ba wa kana zalika lailatul qadr kuma ya zan wannan daren lailatul qadr na baitul maqdis kuma baitul maqdis lokacin da an ka dauke annabi Isa wala hu 33 wa sana ina da shekara 33 shekara 33 an ka dauke shi muna tare da kuwa wa asha ummuhu ba'dahu uwa ta ta rayu bayanai sittin ne shekara shidda warawa shaykhani bukhari da muslim sun ruwaito hadithun hadisi annahu yanzilu qurba sa'a zai sauko kusa da sa'a al-qiyama wa yahkumu bi shari'ati nabiyina zai hukunci da shari'ar annabinmu wa yaqtulu ad-dajjal zai kashe dajjal Wa wal hanazira al-dai wa yaqtulu saliba zai kiyaye gumaka wani yadul jizya zai kuma kayar da jizya wa fi hadisi muslim ya zo cikin hadisi muslim annahu yamkutu annabi isa zai zauna saba sun shekara bakwai in kasa wa fi hadisi inda abi dawud da yalisi a cikin wani hadisi kuma abi dawud da yalisi arba'in sana shekara arba'in zai zauna wani tawaffa kuma Allah zai karɓi rayuwa ta yi wa sallah alaihi zai yasa mai sallah muna tare da kuwa to in ya zama Wan ga hadisi na abi dawo da dayalisi ya ce zai zauna shekara arba'in da shekara arba'in a cikin duniya ko kuwa a'a malamai suka ce a'a abinda ake nufi nan ya ta miliyan na ɗaukuwa annal murada abinda an manufa majmu'u nusuhi bil ard qabla rabi wa ba'da wato duka hada zama na cikin ƙasa zama na a ɗauki shi da ba ya jido can ba an ce ya shekara talatin da uku ba to nan ya dace shekara bakwai nawa kenan to sula qultu hadhihi al-ahadith khalafa zawahir al-aya wal hadith la nabiyya ba'di wal aql wal rajih annahu la ya'ud wannan shine ra'ayin Muhammadu Abdu waɗanda da ra'ayuka cewa annabi Isa bai dawowa shi malamin sai sahinan don a gani akwai waɗannan malaman amma sun saba manususu هناك صلى الله عليه وسلم وزي داود والله اعلم نعم الحمد لله Thank you. na'am na'am haka ta na'am ban gane magana ta ba na'am na'am to bari ina zuwa bari wadi ko za ko haka nan ka wadi da zaidu da bakaru uban su guda sai zaidu ya haihi diya ɗiyan nan ita kuma ta haihu to shi bakaru ɗin ga sai ce arziki kan ya ko ba ta halatta gare amma inda ɗanai na ko ɗan zaidu da ɗiyar bakaru uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ɗiyansu suna aure amma shi waɗanda da a tushe to ɗiyar wane ya dai ko hawa na ɗari na waccan ta ƙarshen nan ta mai yawa ta haramta gare na'am na'am na'am haka

babu wanda ya san su wanda ko ya kutsa musu ya yi ridda daga ciki akwai sanin abin da a cikin mahaifa amma shari'a ta ba da ƙa'ida ta tajriba akwai ƙa'ida shari'a idan mace ta yi ciki to in mutum ya in ta jige ha a wazunta na hagu suna nauyi mace ta in kan nononta da dama ya ɗago bisa ga wancan namijina waɗannan abubuwa duk akwai su kuma likitoci na da irin wannan in sun ka faɗa kan godadan tajriba da sanin godadan abin da shahina su ba matsala amma in sun ka yi yankau to nan na matsala take sannan wagga addu'a da take tana yi kada ta tsaya ai ba ta son ga wagga haihuwa ɗaya ta tsaya gare ta ba ta so gaba ko ko sai wannan ciki eh cewa haka na tabbas amma in mutu ya karanta littafin da ke kawo mana magana a kan abin da shahi wato likitancin da sauransu to abdullahi yana ciki wato akwai abubuwan da ake gane alama ga ciki sai kanka in ka gani kana iya ta jirba da kuma sanin wannan alamar kace eh ga alama ka gane wannan ba matsala na ba wato kuma dama shi musulmi an ce cewa an ambata rabbun an bata rabiul baqala tana cewa damana ta tsiranta da ɗayan haki damana ka tsiranta wa ko Allah to kaga in musulmi yake damana ga ta yi ciyawa ka'ida abin da za a yi sai a yi mai uzuri sai a ce yana nufin ubangijin damana ba a kayan zahir kai tsaye sai a ce a don shi musulmi na ya san Allah kai to amma kawul man kafar idan shi kayan yake ambatar rabi'ul bakala shi manufa ta kenan kai damana ta tsarkar da shi bai idan Allah ya yi ba ka dauka wannan ka azamu imani sai ka ce a shi na nufin ubangijin da mana ya yi ka gane sai ci gaba kaga bata bar roƙon ba Allah ya ba ta iya biyu kuma ta musu albarka Allah ya taimake mu na'am haka haka na'am Eh, wato don haka an kashi ma an tabi muhrisu kauman hadisan la tablughu quluhum illa kan da balin fitina ba ka zo Abdullahi bin Mas'ud yake ba ka zo mutane da bayanin wani hadisi da abba ko gare su wanda mun sani ba sai ya san fitina ga sakan wato ra nafila raka'a biyu biyu akai ana sallamawa amma idan mutum yammanci ya gwabci yayi raka'a uku wannan sai kawo ta hudu sai sallama wa in yakun salisatan kan aqada kammala arba'an da qawlin wujida in shehu abdullahi in ya zan ya riga ya kulla ta uku bai zauna ta yaga ta biyu ba to ya kammala hudu domin an samu wannan kauli ko da haka ɗauko raka'a hurhudu ka gani, to wani abu yana haka mutane don ka raba kansu ka to musu da wani abu bako don a ce an gani gare ka sananne na gun malamai in ka gwamce kayi ta uku to ka cika hudu ni kaulin wujira sana kuma gaucin kaulin an sa akwai shi annan makaruhi ne a cikin shafi'i da wutuli ai sallama guda wannan shi ne abin da rubuci ga lifamu na shari'a wato ka'ida duk inda mutum zan zai ɗauko wannan ya dauko wannan ya hada to bai rabuwa da gabar kan mutane in mutane suke tau sun kai da shi ko shi nan kullum ka saba ne Allah kamar da yan uwa gaskiya na'am